Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد An lalubo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a shirin shirye-shiryenmu na kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a cikin shirin na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan namu koma noma. Bayansa kuma akwai shirin nan na kiɗe Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya Ko kun san masu rare assalamu alaikum yau laraba uku ga watan maris shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da sittin da hudu suka gabata a rana irin ta yau birnin harad da ke arewa maso yammacin kasar afghanistan a halin yanzu ya fice daga ikon kasar iran kakan haka dai turawan ingila 'yan mulkin mallaka da suka shigo yankin suka ingiza sarakunan kabul da kandahar domin su kwace iko da birnin harad daga ikon kasar iran amma bayan mamayar garin sarki nasiruddin kajar na kasar iran ya sami ikon dawo da shi a cikin kasar da karfi bayan haka ne kuma turawan ingila suka mame wasu yankuna a kudancin kasar ta iran a bakin tekun farisa daga bisani kuma faransa ta shiga tsakanin kasashen biyu inda iran da ingila suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar paris inda aka bukaci iran ɗin ta janye daga birnin harat kafin turawan su janye daga garuruwan da suka mamaye a kusa da tekun farisa masu ko kusan cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan maris na shekara ta 1992 bayan gudanar da zaben raba gardama a bosnia herzegovina a haɗaɗɗiyar yugoslavia ƙasar ta zama yanki na uku wanda ya samu 'yancin kai a cikin kasar sakamakon zaben da ya nuna cewa kashi 100 bisa 100 na dukkanin ƙuri'un da aka kada sun amince da ɓallewar ƙasar daga tarayyar yugoslavia sai dai 'yan kabilar sabiyawa tsiraru waɗanda suka haramta zaɓen raba gardama a yankin tare da taimakon shugabannin yankin sabiya sun fara yi wa al'ummar bosnia waɗanda mafi yawansu musulmi ne kisan kiyashi wanda ya kai ga mutuwar bosniyawa biyu da kuma korar wasu kimanin miliyan ɗaya da rabi daga gidajensu wannan halin ya ci gaba har zuwa ƙarshen shekara ta alif da 1995 a lokacin da kasashen duniya suka shiga tsakani kuma aka kawo ƙarshen wannan kisan kyashi akan al'ummar bosnia tare da rattaba hannu akan yarjejeniyar sulhu wadda ake kira da yarjejeniyar dayton da karshen masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan maris na shekara ta dubu biyu da biyu mabiya addinin hindu masu tsatsauran ra'ayi suka fara kisan kiyashi a kan musulmi a lardin gujarat a rahoton da gwamnatin kasar ta fitar bayan kisan kiyashin ya nuna cewa an kashe musulmi 790 a wani rahoton kuma wanda wasu bangarori masu zaman kansu suka fitar ya nuna cewa adadin musulmi da aka kashe a wannan yankin ya kai dubu biyu dalilin wannan kisan kiyashi shine gobar da ta tashi a wani jirgin kasa dauke da masu ziyara na mabiya addinin hindu a lardin Narendra Modi, Firaministan ƙasar India a halin yanzu shine shugaban lardin na Gujarat a lokacin da aka yi musulmi wannan kisan kyashin duk da cewa wata kotu ta wanke shi amma ta samu wasu na kusa da shi da hannu a cikin kisan kyashin da aka yi wa musulmi. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karantar muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman karansu. su. kasar rasha ta sha alwashin mai da martani kan takunkumar da amurka ta kagaba mata a baya-bayan nan ministan harkokin wajen kasar iran da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya sun tattauna kan hanyoyin biya ta siyasa domin kawo ƙarshen rikicin kasar yemen Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta shigar da ƙarar yarima mai jiran gado bin Salman na Saudiya kan kisan Jamal Khashoggi. To yanzu ga labaran kamar da za a ji su. Ƙasar Rasha ta sha alwashin mai da martani kan takunkuman da Amurka ta kakaba mata a baya-bayan nan. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Rashar ta fitar, ta ce za ta mai da martani daidai wanda Amurka ta kakaba mata. Rasha ta kuma danganta takunkuman na Amurka a matsayin takala ta hanyar da bata dace ba, kamar yadda sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rashar Maria Zakharova ta fitar. A ne Amurka ta sanar da kakaba takunkumi kan wasu hukumomin Rasha da wasu 'yan rashar bisa zargin su da hannu wajen sanyawa alexei navalny guba da yake yi wa manema labarai karin haske kan lamarin wani babban jami'i a gwamnatin amurka ya bayyana cewa hukumomin leƙen asirin amurka sun gano cewa hukumar leƙen asirin tarin rasha ta sanyawa wa ɗan adawa navalny gubar vovichok a ranar 20 ga watan agustan shekarar 2020 jami'in ya karar cewa wannan shine mataki na farko da amurka ta ɗauka kan wannan batu kuma wasu ƙari na nan tafe yana mai cewa amurka za ta yi aiki tare da ƙawayenta na turai wajen yin kira da a tunkari rasha ministan harkokin wajen kasar iran da babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres sun tattauna ta wayar tarho kan hanyoyin biya ta siyasa domin kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen a tattaunawar su da yammacin jiya talata mr guterres ya je da matakin majalisar ɗinkin duniya na ganin an kawo ƙarshen yakin na yemen ta hanyar tattaunawa da kuma daidaito tsakanin al'umma kuma babban sakatar na majalisar ɗinki tuna ya buƙaci da a ci gaba kan ƙoƙarin da iran take yi domin samar da zaman lafiya a yemen a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana goyon bayan iran na tabbatar da zaman lafiya da kuma kai tallafin jin kai a ƙasar ta yemen haka kuma ya yi fatan ganin an samu tattaunawa ta tsakanin 'yan yemen da kuma kafa gwamnati wacce za ta wakilci dukkan ɓangarorin ƙasar ta yemen wanda ta hakan ne za a samu zaman lafiya a wannan ƙasa ta larabawa da yaki ya daidaita in ji shi to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta shigar da wata ƙara a ƙasar Jamus kan yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda ta ce shine ke da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Matakin ƙungiyar ta Reporters Sans Frontier ko kuma Reporters Without Borders shine irinsa na farko tun bayan rahoton da amurka ta fitar na cewa ben salman ne ke da hannu dumu-dumu a kisan ɗan jaridan kashogi ƙungiyar ta rsf ta kuma buƙaci da abin mataka don wasu 'yan jarida kimanin talatin da ake tsare da su a saudiyar rsf ta ce ta shigar da karar ne a kotun ta jamus saboda a cewar ta kotun ta kware wajen yin shari'a game da batutuwan da suka shafi kisan kai cin zarafi da dai wasu sauran muggan laifuka. To a fagen wasanni kuwa a gasar cin kofin Afirka ta 'yan wasan kwallon kafa 'yan ƙasa da shekaru ashirin wato kan U20 da ke gudana a Murtaniya. Kasashen Ghana da Uganda sun samu nasarar zuwa wasan ƙarshe na gasar. Ghana ta lalasa Gambia da ci ɗaya mai ban haushi. Ita kuwa Uganda ta ɗauke Tunisia ne da ci hudu da ɗaya a wasan da suka buga a ranar Litinin. hakan ya sa za a fafata a wasan ƙarshe tsakanin ghana da kuma uganda a ranar asabar mai zuwa yayin da gambia da tunisia za su kara a neman matsayi na uku a gasar a ranar juma'a mai zuwa to jama'a labaran duniyar kenan To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai akan labaru masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan tashin farashin kayan gwari a kasuwar Maltwaf da ke birnin Iko. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dalilan da suka haddasa haka. makonni kaɗan da suka gabata an sami hauhawar farashin kayan gwari da aka saba kaiwa iko daga arewa kasuwar mal kuwa da ke cikin birnin iko ta shahara zama babbar cibiyar kasuwanci da cinikayya ta kayan gwari a cikin wannan birni na lagos da akwai dalilai masu yawa da suka haddasa wannan tashin kayayyakin a cikin wannan kasuwa da hakan ne ya sa maka tuntubi salisu tukur gaiwa wanda shi ne ya mujallar manoma wanda a halin da ake ciki yana birnin ikon domin bibiyar yadda ake samun tashin wato farashin kayayyakin gwarin a cikin kasuwar ta mile 12 mun fara tambayarsa domin jin halin da ake ciki inda ya mana bayani kamar haka tumatirin da ake sai da kwando bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar arewa ba idan an kawo shi kin ana sai da shi zuwa dubu hudu zuwa dubu biyar amma ana shiga wannan yajin aiki yana ta hawa ne yanzu ma dai ya wuce dubu sha biyar sai tattasai wanda a kasuwanmu na mu na arewacin najeriya dubu hudu da dari biyar idan an kawo shi a kasuwar maitorb ana sai da shi dubu bakwai a yanzu da aka shiga wannan yajin aikin ya kai dubu sha biyar yana neman ma ya gota to haka ne duka abubuwan in ka ɗauko komi ka ɗauka haka farashin shi to tambaya ta gaba da muka yi wa malam salisu gaiwa ita ce ce ko su wane ne suka shiga yajin aiki a tsakanin masu sayar da kayan gwarin a kasuwar martop din ko masu kawowa daga arewa ga abin da yake cewa. Wato su kungiyar masu kawo kayan gwarin ta arewacin Najeriya ne suka shiga yajin aiki. To kuma sai suka zo jaba ta taho za su tilasta ta su hana ka ka wuce da kaya To da haka sai dai ka baka mota kana in yi su sai lokacin da ka nemi kan wani wurin. ko me ya jawo wannan yajin aikin tun daga tushe ka ta bakin malam salisu gaiwa shi ne saboda hausawa da aka kakashe a ibadan a wani ya mutu ya ko kwanan nan wanda yake abin ya faru a kasuwar safa ne wanda ita ma kasuwa ce ta kayan hatsi da kuma kayan gwari don aka shi ne sai masu wahada eh, ganin cewa eh, abin ya shari yan yankin arewacin najeriya ne To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙurewar lokacin shirin namu. Da fatan an ji daɗin abubuwan da suka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon. Kafin lokacin nake gayyatar ku da ku shiga mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau shirin mu koma noma kenan tare da mustaba adam to yanzu kuma sai shirin nan na kida kidan iraniyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kamu kide-kide wa kake daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa a yau shirin namu ya gato muku faridun asra'i a cikin waka da gabatar mana چه میترسانیم بی تو هرچه دارم رفت از آن اشکی که چشم تو افتاد ای وای وای از این تنهای دیوانه با ای وای وای از این دل این دل دل تنگ دیدم madalla faridun asirayi kenan aka saurara a cikin wannan waka da ya gabatar mara fata masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri da ma gabatar muku kuma a nan zan zamun shirin gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki ya zama wajibi yin ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin amma kafin na amma don waɗanda ku ji ni da na kasance tare kuwa a cikin cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. نبود تا آمدی شدی تمام من جای نبودنم یه کنج قلب تو حس خوب چشم تو عشق پاک تمام من To jama'a da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen jirin shirye-shiryen mu na wannan lokaci amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙasar Rasha ta sha alwashin mai da martani kan takunkuman da Amurka ta kakaba mata a baya-bayan nan. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Rashar ta fitar ta ce za ta mai da martani daidai wanda Amurka ta kakaba mata. Rasha ta kuma danganta takunkuman na Amurka a matsayin takala ta hanyar da bata dace ba. kamar yadda sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen rashar maria zakarova ta fitar a ne amurka ta sanar da kakaba takunkumi kan wasu hukumomin rasha da wasu 'yan rashar bisa zargin su da hannu wajen sanyawa alexei navalny guba da yake yi wa manema labarai karin haske kan lamarin wani babban jami'i a gwamnatin amurka ya bayyana cewa hukumomin leƙen asirin amurka sun gano cewa hukumar leƙen asirin tarin rasha ta sanya wa dan adawa Navalny gubar vovichok a ranar 20 ga watan Agustan shekarar 2020. Jami'in ya karar cewa wannan shine mataki na farko da Amurka ta ɗauka kan wannan batu kuma wasu ƙari na nan tafe. Yana mai cewa Amurka za ta yi aiki tare da ƙawayenta na Turai wajen yin kira da a tunkari Rasha. Ministan harkokin wajen kasar Iran da babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres sun tattauna ta wayar tarho kan hanyoyin biya ta siyasa domin kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar yemen a tattaunawar su da yammacin jiya talata mr guterres ya je da matakin majalisar ɗinkin duniya na ganin an kawo ƙarshen yaƙin na yemen ta hanyar tattaunawa da kuma daidaito tsakanin al'umma kuma babban sakatar na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci da a ci gaba kan ƙoƙarin da iran take yi domin samar da zaman lafiya a yemen an hasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawar zarif ya bayyana goyon bayan iran na tabbatar da zaman lafiya da kuma kai tallafin jin kai a kasar ta yemen haka kuma ya yi fatan ganin an samu tattaunawa ta tsakanin 'yan yemen da kuma kafa gwamnati wacce za ta wakilci dukkan bangarorin kasar ta yemen wanda ta haka ne za a samu zaman lafiya a wannan kasa ta larabawa da yaki ya daidaita in shi shi to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta shigar da wata ƙara a ƙasar Jamus kan yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman wanda ta ce shine ke da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Matakin ƙungiyar ta Reporters Sans Frontier ko kuma Reporters Without Borders shine irin sa farko tun bayan rahoton da Amurka ta fitar na cewa bin Salman ne ke da hannu dumu-dumu a kisan ɗan jaridan Khashoggi. Ƙungiyar ta RSF ta kuma buƙaci da abin mataka don wasu 'yan jarida kimanin talatin da ake tsare da su a Saudiyar. RSF ta ce ta shigar da karar ne a kotun ta Jamus saboda a cewar ta kotun ta kware wajen yin shari'a game da batutuwan da suka shafi kisan kai cin zarafi da dai wasu sauran muggan laifuka. To a fagen wasanni kuwa a gasar cin kofin Afirka ta 'yan wasan kwallon kafa 'yan ƙasa da shekaru ashirin wato kan U20 da ke gudana a Mauritania. kasashen ghana da uganda sun samu nasarar zuwa wasan karshe na gasar ghana ta lalasa gambia da ci daya mai ban haushi ita kuwa uganda ta dauke tunisia ne da ci hudu da daya a wasan da suka buga a ranar litinin hakan ya sa za a fafata a wasan karshe tsakanin ghana da kuma uganda a ranar asabar mai zuwa yayin da gambia da tunisia za su kara a neman matsayi na uku a gasar a ranar juma'a mai zuwa To da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalabo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa mu ne lafiya. Música